da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya yi daidai da ishirin da takwas ga watan februari shekara ta dubu biyu da ishirin da shida miladiya muna cikin tafsiri na suratul anbiya yau za mu tashi aya ta sha tara أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون كافو مفارقة من تفسيري لا وقت تنبيوي كما هكذا Allah ya ƙara wa malam ilimi da haƙuri salam aka raba kalla yaya hukuncin mace ta yanka dabba yaya hukuncin mace ta yanka dabba to amsa a nan wajen ya halatta ga mace ta yanka dabba ba laifi ba ne don mace ta yanka dabba dalili kuwa saboda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa an nisa'u shaqa'iqur rijal mata yan uwa shaqiqai ne na maza abinda hadisin ke nufin mata yan uwa shaqiqai ne na maza duk abinda namiji ya aikata mace ta samu ta aikata sai dai an samu nassin da ya ware ta an gane ko idan Allah ya bada umarni ga namiji wannan umarnin ya shafi mace sai an samu nassin da ya ce ban da mata in an samu nassin da ya ware mata to a lokacin nan sai a cire mata daga cikin umarni saboda Allah subhanahu wata'ala yi zuciwa yake wa qimu salata wa atu zakata kaga an sa wawul jama'a amma kuma duk da haka mata sun shiga wal mu'minuna wal mu'minati ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna bil wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna zakata wa yudi'una Allah wa rasula mu'minai maza da mu'minai mata sashen su majibinta sashe ne ya amruna bil ma'ruf suna umarni da kyakkyawan aiki wa yanhauna 'anil munkar suna hani ga abinki? kaga maza na hani mata na hani wa yuqimuna salata wa yutuna zaka? maza na tsaye da zakka mata na tsaye da zakka wa yudi'una Allah wa rasula maza na da'a ga Allah mata na da'a ga Allah to a takaice dai annabi yana cewa an-nisa'u shaqaiqur rijal sannan ya zo cikin sahih bukhari hadisi daga ainihin ubay daga ainihin ibn ka'ab bin malik daga ainihin mahaifinsa cewa lallai wata mata ta yanka akuya da dutse ta yanka wani akuya da dutse sai aka tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam game da haka fa amara bi akaliha sai manzo Allah ya yi umarni a ci to anan wajen mangaru guda biyu ne a kansa na farko yaya hukuncin mace ta yi yanka gashi an ba da labari a zamanin manzo Allah ga wata mata ta yi yanka sannan na biyu ya halatta a yi yanka da dutse eh idan an nemi wuka ba samu ba sai kuma ka dutse nan mai kaifi aka samu dutse mai kaifi wanda zai iya aiki irin na wuka sai aka yi amfani da shi aka yi yanka da shi ba matsala a kan shi to zai iya yi wakila dalilin da ya sa wannan bawan Allah ya tambaya a da lokacin muna yara muna jin labarin ana cewa baya halatta mata su yanka sai dai idan mace kada dabba za ta mutu sai dai a yi sauri a je a kira ana lahu lokacin in za a yi yanka an ɗauka ma akwai sanda da baka ɗauki yanka ma sai malamai ke yi za ga in za a yanka dabba sai a ɗauki dabba a kai wa malam sai malam ya yanka sannan a dafa to a wannan lokaci malamai suna dan samun ainihin nama da ɗan yawa na fatan gani lokacin da mutane suka ɗauka cewa yanka wato sai malamai to yanzu wannan zamani ya riga ya wuce mutane sun gane ba lallai sai malamai za su iya yin yanka ba to daga baya sai a koma tunanin shin mata za su iya yanka ko sai namiji kawai to shi ma ina cin zamanin ya riga ya wuce yanzu mutane sun gamsu mata suna iya yanka dabba sannan Allah ya ƙara wa malam ilimi da basira malam ya hukuncin fallayen ƙur'ani fallayen ƙur'anai da suka yaki yaya za a yi da su idan fallayen ƙur'ani sun yaki yaya ya kamata a yi da wayannan fallayen ƙur'ani to amsa a nan wajen idan fallayen alƙur'ani sun yaki abinda malamai suka ce a yi da su shine in ma a kona wayannan fallaye takarda ko kuma a binne su in ma a kona su ko kuma a binne su an gane wannan ko akwai wata fatawa da na gani na ainihin lajina a da'ima su ma sun ba da irin wannan fatawa cewa a kona su ko a binne suka ce babu laifi a binne su a wuri mai tsarki amma kada a zo a binne su a wurin da ake fitsari ko a binne su a wurin da ake yin bayan gida a samu waje mai tsarki inda ba za a iya yin fudari ba ko bayan gida abin da za a gare shi ya tabbata a cikin sayar bukari a cikin babu jam'il qur'an babun rubuta alqur'ani babun tattaro alqur'ani a rubuta ya tabbata lalle Usman bin Affan radiyallahu an ya umarci mutane hudu daga cikin zahabbabban mahaddata alkur'ani ya samu zahabbabban mahaddata alkur'ani su hudu ya umurce su da su kwafe alkur'ani a kwafe alkur'ani da yawa a kwafe alkur'ani daga ainihin ƙur'anai wanda ainihin aka tara da umarnin abubakar radiyallahu anhu akwai alkur'ani wanda yake an tara su da umarnin abubakar ina da lokacin da aka yi yakin yamama ne lokacin da aka yi yakin yamama ya kasance an kashe musulmi da yawa an kashe mahaddata alkur'ani da yawa wanda lokacin nan ba a tara ƙur'ani waje ɗaya ba sai zama to mahaddata da yawa sun mutu a wannan yakin da mahaddata suka mutu sai aka ba abubakar shawara ina ga kamar Huzaifa ibn al-Yaman radiyallahu an shi ya gaya ma Abubakar yace ya ya Amir ya ya Abubakar ina ganin fa wannan yakin ya tafiyar da makaranta alkur'ani da yawa da yawa daga cikin masu haddin qur'ani sun mutu a wannan yaki muna jin tsoro kada a kashe masu haddin qur'ani da yawa ya zama to kuma a nema alkur'ani a rasa ya kamata a tattaro alkur'ani a cikin littafi sai kuma daga baya a kwafe shi a raba al'umma kada ya zamanto in an kashe mahajjata alkur'ani ya zamanto a nema alkur'ani ba a samu ba a lokacin nan shine Abubakar abubakar radiyallahu anhu ya yi umarni a tattaro ainihin alkur'ani daga cikin wanda aka rubuta a fallayen takarda da wanda aka rubuta a ƙasusuwa da wanda aka haddace su aka tattaro su gaba daya duk wani sahabi wanda ya haddace qur'ani sai da aka tattaro shi aka tambaye shi aka karanta alqur'ani kowa ya tabbatar da wannan shine alqur'anin da aka saukar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a zamanin Usman sai ya zamanto wato an samu kira'o'i kala-kala kira'o'i kala-kala karatu daban-daban Ku shi ne sai ainihin sahabbai suka ba Usman shawara cewa ba kira'o'i ba sun yawa an je wani yaƙi idan a wannan yaƙin sai ya kasance idan wani yana kira'a sai wani ya ce ba haka ba ne, in wani yana kira'a sai wani ya ce ba haka ba bane saboda haka sai aka ba Usman shawara ka rinki sahabban manzon Allah kafin sabani ya kama su ne Usman yasa aka tattaro qur'ani asalin qur'ani wanda yake da ruwaya mutawatir ba ba ba wanda yake da isnadi na kabaru ahad ba akwai wanda yake da isnadi ahad to wannan isnadi ahad din su ne wasu daga cikin sahabbai wanda suka haddace wani wasu kira'o'i wanda wasu daga cikin kirayoyin ma an shafe su wasu daga cikin kirayoyin ba su zo mutawatirai ba to sai zamanto su din nan suna yin kira'a da shi to sai usman ya sa duk mutumin da yake da kira'a wanda ba kira'a mutawatir ba aka ainihin karbi ainihin qur'ani shi sai aka tabbatar da kira'o'i wanda suka zo mutawatir an gano wannan ko dan kira'o'in da suka zo mutawatir su ne ainihin qur'ani a lokacin nan usman ya sa aka tattaro wa'annan kira'o'i aka tattaro sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aka nuna musu sahabban annabi da yawa suka tabbatar da wannan al'amari to bayan usman ya gama rubutawa sannan kuma an yi bincike gaba daya wa'annan su ne kira'o'i mutawatirai sai usman ya aika ya sanya aka kwafe wa'annan kira'o'in mutawatirai din da aka kwafe su sai aka raba su zuwa kasashen duniya sai usman ya aika su zuwa ga sassanin duniya kowanne aka aika musu da kwafi-kwafi sai usman ya yi umarni da ainihin sauran sauran ƙura'ane wanda ba tawatirai ba usman ya ce a ƙona su gaba ɗaya sai usman ya sa aka ƙona kuma an ƙona su a gaban manya-manyan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam babu wanda ya inkari to da wannan ne malamai suka kafa hujja akan halaccin idan mutum ya ga fallon ƙur'ani maimakon a bar shi ya wulaƙanta to ana iya binne shi ko a kone shi A gane ko allahu a'alam to malam mu ɗaliban alƙur'ani ne wani lokaci muna tilawan alƙur'ani alhalin a wurin da muke tilawa akwai audio mai sauti na kira'an ƙur'ani mu muna na muna yin namu tilawa sannan ga wani audio yana tashi mai sautin tilawan alkur'ani yaya hukuncin tilawan a cikin wannan hali to abin yake faruwa idan ya zama to audio din an buɗe sautin shi sosai ya zama sautin ya yi sama sosai to baya halatta kuna karatu alhali ga wannan audio da sautin wanda yake ya yi sama amma idan sautin baya daukar hankula sautin baya kawo tashwishi babu laifi ainihin abin babu laifi don kun yi karatun ku daban da wannan sautin idan kuma zai yiwu a kashe wannan odiyan shi ya fi alkhairi an gane ku in ko ba za a kashe ba to abin da ya kamata a duba shine shin an buɗe sautin ya yi yawa wanda zai iya ɗaukar hankulan mutane in ba a buɗe sautin ya yi yawa ba babu matsala insha Allah za a iya karantawa to a Allah gafar kamalan Allah ya ƙara wa malam Allah ya ƙara maka lafiya da basira amin malam yaya hukuncin tawassuli da alfarman annabi a ce ya Allah muna tawassuli da alfarman annabi ka biya mana bukatar mu ya Allah muna tawassuli da darajar annabi ka biya mana bukatanmu ya halatta ko bai halatta ba shi ne da cewa na ji wani malami ya ce shirka ne yin haka yaya hukuncin yin tawassuli da darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya Allah ina cikin tsananin rayuwa ya Allah ina da bukata dan darajar manzon Allah ka biya mun bukata shin ya halatta ko ya saba ma shari'a yin hakan an gane shin manzan Allah ba shi da daraja ne to da yana da daraja menene laifin in na ce ya Allah ka biya mun bukata don daraja manzan Allah shin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ba shi da alfarma ne a wajen Allah menene laifin idan na ce ya Allah dan alfarman annabi kamar kaza to amsa a nan wajen duk duniya gaba daya babu wanda yake da daraja ko alfarma kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne biyayyen halitta alal islam babu wani sabanin da malamai suka yi cewa a duniya gaba daya babu wani manzon da Allah ya taba aikowa da yake da daraja irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma kuma kasancewar manzon Allah ya fi kowa daraja Shi ne dalilin da yasa ya halatta a yi tawassuli da darajarsa mun riga mun yarda manzo Allah ya fi kowa daraja tutun da ya fi kowa daraja ya halatta a yi tawassuli da darajarsa amsa a nan wajen shi ne kasancewar manzo Allah ya fi kowa daraja wani abu ne daban sannan kasancewar ya halatta a yi tawassuli da darajar manzo Allah wani abu ne daban an gane wannan ko menene ta ya muka san cewa annabi ya kowa daraja mun samu nasi ne na alkur'ani da nasi na hadisai da suka tabbatar mana manzo Allah ya kowa daraja tunda har ga mun samu nasoshi da suka tabbatar annabi ya kowa daraja to haka muke so mu samu nasoshi da suka halatta mana yin tawassuli da daraja manzo Allah domin addinin musulunci wato ana gina shi ne akan dalili ba wai ana gina shi ne bane ka akan san rai da kwakwalwa da tunaninka an gane wannan ko saka dalilin da yasa muka ce baya halatta a yi tawassuli da daraja manzon Allah shine babu nasi akan haka da akwai nasi mu ne farkon wanda zamu bi wuya zuwa ga haka an gane ko Allah ta'ala yakan yawaita tambayar mutane in za su gina wani hukunci na addini sai Allah ya ce kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin ka ce musu ku zo da hujjojinku in har da gaske kuke to mu ma anan muna cewa masu cewa ya halatta a yi tawassuli da darajar manzo Allah hatu burhanakum in kuntum sadiqin ku zo da hujjojinku in kun kasance masu gaskiya shin wannan kalma na hatu burhanakum in kuntum sadiqin bai zama dalili ba ga kuma raddi ga masu cewa manzan Allah bai yi wa ba hujja bane wa ya hana shin wannan bai zama hujja na rusa wannan ka'ida ba wannan ya zama hujja na rusa ka'idar wai manzan Allah bai yi abu ba hujja bane wa ya hana manzan Allah bai yi tawassuli da darajar wani ba ba hujja bane wa ya hana sai mu ce Allah ta'ala shi ya hana saboda Allah ya ce kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin ka ce musu ku kawo hujjanku in har kuna yi da gaske ne duk wani abin da za a yi shi da sunan addini ana bukata ku kawo hujja ba a so a gina hukunci da ka da a ce ya halatta a gina hukunci da ka da babu dalilin ma da za a aiko manzon Allah a gane ku da kowa kawai in an tambaye shi kan hukuncin addini kawai sai ya halatta suna ce me yasa ka halatta sai ce kasancewa manzon Allah da yau ba hujja bane waye ana an gane wannan ko sannan sai ga wata aya inda Allah ta'ala ke cewa am shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan billah shin ko suna da wasu abokan tarayya ne na Allah da suke shar'anta musu addini wanda Allah bai yi izini ba shin Allah ne ya izini ku shar'anta in an ce shar'antawa shine ku wajabta ko ku mustahabbantar ko ku haramta babu wanda ya isa ya wajabta sai Allah babu wanda ya isa ya musta'abbatar sai Allah babu wanda ya isa ya haramta sai Allah shine amlahum shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zam bihi Allah shin ko suna da abokan tarayya ne da suke shar'anta musu addini wanda Allah bai yi izini ba kenan kafin a shar'anta wani abu na addini sai da izinin wa sai da izinin Allah shin Allah ya ba da izini a yi tawassuli da ainihin darajar wani a'a sannan a wata aya Allah ta'ala na cewa afa alul muslimina kal mujrimin malakum kaifa tahkumun shin zai yi mu sanya musulmi kamar kafirai a ce da musulmi da kafirai hukuncin su daya mu ce yadda musulmi zai shiga aljanna haka shi ma kafiri zai shiga aljanna shin za mu sanya musulmi kamar kafirai wajen hukunci malakum kaifa tahkumun me ya same ku ya kuke hukunci ne me yasa kuke hukunci da kane amla kum kitabun fihi tadrusun shin ko kuna da littafi ne da kuke karantawa wanda ya halatta muku hakan kenan baya halatta mutum ya halatta abu da kanshi sai yana da mai sai yana da mai amla kum kitabun fihi tadrusun sai yana da mai littafi shin ku da kuke cewa al kalmuslimuna shin kuna da littafin da kuke karantawa ne wanda ya halatta muku haka am lakum kitabun fihi tadrusun inna lakum fihi lama takayyara lama takayyaru wanda a cikin littafin a cikin sa akwai abu da kuka zaba shin kuna da littafin da kuka karanta wanda littafin ne ya halatta muku haka ashe duk wani abu na addini dole sai ya zama to akwai littafi wanda ya halatta maka wannan ko ya wajabta maka wannan ko ya musahabantar maka ko ya haramta maka ba ya halatta mutum ya gina hukunci da ka sannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa man a hadasa bi na haza ma laysa min fa huwa rasul duk wanda ya kirkiro wani abu cikin al'amarin mu wannan na ibada na addini wanda baya cikin sa an yi mai an mayar masa a cikin wata ruwaya ta muslim man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rasul duk wanda ya aikata kowane irin aiki wanda baya cikin umarninmu an mayar masa to a ina aka samu umarni na cewa a yi tawassuli da darajar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a ina aka samu akwai umarni babu sannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wa man fada a biki amalu lam yusri bihi nasabu duk wanda aikin shi ya dakilar da shi dangantakar shi baya kai shi gaba idan aikin mutum ya dakilar da shi to dangantakan shi kasancewan shi dan annabi ko jikan annabi ko dan malam ko jikan malam baya kai shi gaba kenan kada ka yadda aikin ka ya dakilar da kai kenan menene ake so ga mutum ya ringa neman tawassuli da shi eh? menene ake bukata mutum ya ringa neman tawassuli da shi ka nemi tawassuli da darajar wani ko ka nemi tawassuli da aikinka da aikinka ko duk wanda aikin shi ya dakilar da shi mutum ya ki tsayawa ya yi aiki shi ne shirka shi ne bid'a shi ne sabon Allah da zaran ya yi laifi sai ce ya Allah dan darajar manzo Allah ka gafarta mu an gane wannan ko zai je yayi bokanci zai je yayi tsafi zai je yayi luwadi sai ce ya Allah dan darajar annabi ka gafarta mu kenan ya laɓe da darajar mahaifinsa ko ya laɓe da darajar manzan Allah an gane zai yi ta aikata sabon Allah an gane wannan me ya kamata ya aikata ya yi ya Allah dan aikin da nake yi mai kyau ka taimake ni ya Allah ka biya mun bukata saboda yawan nafin filin da nake yi da dare ya Allah ka biya mun bukata saboda yawan biyayyar da nake ma iyayena ya Allah ka biya mun bukata saboda yawan karatun alkur'ani da nake yi kaga a nan wajen kana da wani aiki da karki wanda da shi kake tawassuli amma ba ka da wani aikin da karki sai ka rike darajar wani an gane wannan ko wato misali yanzu lokacin jarabawa ya yi kaƙin jaraba yin karatu sai ka ce ba zan yi karatu ba na dogara da darajar mahaifina saboda mahaifina shine mai makin din wayek shine shugaban masu makin wayek shin yaya na kyauta ma kaina ya kamata in dogara da darajar wani ko ya kamata in tsaya in jage da aikin alkhairi wanda aikin alkhairin nan zai zama sababin shiga na aljanna kamar yadda Allah ke cewa faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahada duk wanda ya kasance yana kaunan haduwa da ubangiji shi lami lafiya to ya aikata aiki mai kyau kada ya haɗa Allah da ubangiji wajen bauta duk mutumin da yake so ya gaba da ubangiji lami lafiya kada ya yi tawassuli da darajar wani ya tsaya ya aikata aiki mai kyau an gada wannan ko kada kuma ya yi shirka da ubangiji wajen bauta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da diyarsa Fatima radiyallahu anha shugaban matan aljanna yana cewa ya matu bintu Muhammadin salini min mali ma shi iti la uguni anki minan Allah shay'a ya ce fadima biyar Muhammadu ki tambaye ni duk abin da kike so daga cikin dukiya na zan baki duk wani abu a nan duniya ki tambaye ni gwargwadon iko na zan baki amma kuma la uguni anki minan Allah shay'a ba na iya kare ki daga azaban Allah in baki biyayya ga Allah ba kada ki zo ki dogara cewa ni ne mahaifinki ni annabi ne ki tsaya ki yi aiki mai kyau a'a ki tsaya ki yi aiki mai kyau ki yi tawassuli da aikin ki mai kyau sai Allah ya biya ai biya miki bukatun ki ina fata gane wannan to wannan shine dalili wanda ya nuna mana kenan cewa ba a yin tawassuli da me da darajar wani inda ana tawassuli da darajar wani da mun ga su. sannan kuma ga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wasu suke kafa hujja da shi suna kafa hujja da shi akan halaccin yin tawassuli da darajar manzon Allah suna cewa annabi yana cewa tawassalu bi jahi fa inna jahi inda Allah azim ku yi tawassuli da daraja na domin lallai daraja na a wajen Allah mai girma ne kaga wannan hadisi da ya inganta da shi kenan da ya yanke duk wani jayayya ko ba gaba da ya zama to hujja mai karfi wanda yake halarta yin tawassuli da daraja sai zama to an ce hadisi ne wanda yake ba shi ma da asali hadisi ne wanda yake la asala lahu inda ulama il hadisi ba shi da asali a wajen malaman hadisi bai tabbata ba an fahimci wannan ko ta zo da ka bai tabbata ba kai ba maza insha Allah sa ujibu an gari an kare am ciwo wanda aka yi tawassuli cewa cewa kai shin tawassuli ya hukuncin hukuncin tawassuli da zatin annabi bai halatta ba to amma kuma idan mutum ya yi tawassuli a hukunci da a yin tawassuli da darajar annabi ya halatta ko bai halatta ba shine hukunci yin tawassuli da darajar manzon Allah wato bai inganta ba amma idan mutum ya yi ya fita musulunci idan mutum ya yi ya shirka to ba shirka bane shi Don wani mai tambaya ce wani malami ya ce yin tawassuli da darajar wani shirka ne a'a yin tawassuli da darajar wani bai halatta ba haramun ne amma bai kai ga shirka ba in an samu wani malami ya yi tawassuli ko wani ko wani gama gari ko wani jahili ya yi tawassuli da darajar annabi sai dai ka bai gyara amma har yanzu yana cikin da'ira ta musulunci gayan abin da ya aikata kawai ya aikata bid'a na fasan gani to kila wani ya ce to malam in ka ce ta wasu lida darajar wani bai halarta ba ai ga babban malami mujaddadi shehu dan fodiyo a cikin iyawu sunna yana yawan ambatan Allahumma waffiqna bai sunnati nabiyina bi jahihi indaka ya Allah ka datar da mu gaban sunna annabi mu saboda darajar shi a wajenka saboda alfarman shi a wajenka an gani sai mu ce anan wajen shehu dan fodiyo kowa ya san babban malami ne ko malamin sunna ne yana daga cikin ulama rabbaniyun Allah ta'ala ya gafarta masa amma kamar yadda kowa ya sani babu wani malami ta kusa ko nesa wanda yake da isma wanda za a ce duk abin da yake aikatawa da sunan addini babu kuskure a cikinsa babu shi duk duniya gaba ɗaya mutum ɗaya ne kawai kilo wanda duk abin da ya aikata da sunan addini baya buƙatar gyara amma in ba shi ba shehu dan godiyo ne ibnu taymiya ne ibnu kayyum ne albani ne nasiruddin ha kowa ne shi duk wani malami duk darajarsa zai iya dacewa zai iya yin kuskure an gane shehu dan godiyo ya tasirantu da ainihin sufaye da karance-karancen wasu littafansu sai ya ɗauko wannan matsala din amma da shehu ɗan godiyo ya gani ko ya samu hujjoji a wajen malamai cewa bai halatta ba da ya bar shi domin shi wadon hudiyo mutum ne mai neman gaskiya an gata na fata gano wannan da saboda aka kasancewar shi wadon hudiyo ya aikata ba ya zama towa da yi an gani allah ta'ala bai ce in kuna jayayya cikin addini kuma yar da jayayya zuwa ga shi wadon hudiyo ba fa in a fi fi fa in tanaza'atun fi shay'in farudduhu ila bi ila Allah wa rasul in kuna jayayya cikin addini wane ne zai yanke muku gargama Allah da manzo so in wani ya ce ga shehu dan godiyo ya tawassuli da alfarma gashi kuma malam wane ya ce bai halarta ba sai ce mu duba su bi da suka yi magana wane ne nasin qur'ani ko hadisi ya goyi bayan shi shine a takaice dai wannan magana da ya fito daga bakin shehu dan godiyo kuskure ne Allah subhanahu wata'ala ya gafarta masa to sai ci gaba daga inda muka tsaya Allah ta'ala yana cewa wani human fi samawati wal ardh Allah shi ke da duk waɗanda ke sammai da sassai duk na Allah ne kenan duk halittu da suke sammai da sassai duk halittun Allah ne wa man inda hula ya sabbiru na an ibadatu wa'anda suke wajen Allah su mala'iku ba sa yin girman kai daga bautarsa wala yasafirun kuma ba sa gajiyawa daga bautar Allah da mutanen duniya gaba ɗaya za su yi tawaye su ce ba za su bauta ma Allah ba to Allah ta'ala yana da wanda har abada suna cikin bautar shi Allah ta'ala yana da halittu wanda kullum suna cikin bautar Allah ba sa gajiyawa a gane fa in wa in ya kurbi ha haula fa qad wakalna biha qauman laysu biha bikafirin ulaika alladhina hada Allah wa bi hudahu muqtadi an gane wannan ko saka Allah ta'ala yana gaya mana cewa abinda ke sammai da kasai gaba ɗaya na Allah ne saboda haka waɗanda ke wajen Allah su mala'iku kenan la na an ibadati ba sa yin girman kai game da bautansa kullum suna cikin bautan Allah kuma sun kankan da kansu wajen yin biyayya ga Allah subhanahu wata'ala sannan wala ya safiru ba sa gajiya daga bautan Allah yusabbihuna al-laila يسبحون الليل والنهار لا يفترون sannan suna tsarkake Allah dare da yini ba sa yankewa su mala'iku da dare da yini gaba ɗaya suna cikin tasbihi kullum cikin tasbihi suke ciki ba sa yankewa amma mu mutane ba suna yankewa dan adam zai yi tasbihi na wasu lokuta dole ya gaci a gane wani ku dan adam yana bauta ma Allah na wasu lokuta ya gaci amma mala'iku Allah ya riga ya halicce su kullum suna cikin biyayya ne ga Allah subhanahu wataala kenan da mutanen duniya za su ce sun daina bautan Allah wannan ba zai cutar da Allah da komai ba an gane wannan ku to menene ya sanya Allah ta'ala ya wannan magana wala hu man fi samawati wal ard wato Allah shi kadai yake da duk abin da ke cikin samai da kasai nashi ne abin da Allah yake nuna mana shine mutanen da ke ganin cewa mala'iku ƴaƴan Allah ne ko mala'iku matan Allah ne Allah subhanahu wata'ala yana da mata wanda ya aura ko ya billah ko Allah yana da ƴaƴa sai Allah yake cewa duk waɗanda ke sammai da kasai gaba daya bayin Allah ne Allah ne ya halice su tunda ko Allah ne ya halice su yaya za a yi a kira mala'iku ƴaƴan Allah yaya za a yi a kira mala'iku matan Allah zai yi sai Allah ce ba ƴaƴan Allah bane su ba matan Allah bane su su halittar Allah ne mala'iku bayin Allah ne mala'iku suna bauta ma Allah dare da yini ba sa gajiya ah, yaya za a yi ce matar Allah ta rinka bauta ma Allah dare da yini yaya za ka yi ce ƴaƴan Allah ta rinka bauta ma Allah ai ƴaƴan Allah suna da siffa irin na Allah in dai Allah yana da ƴaƴa to zai zama to ƴaƴan ba mutane bane su ƴaƴan ba mala'iku bane su ƴaƴan ba aljanu bane su ma zai zama to ƴaƴan suna da siffa ne irin na Allah tunda suna da siffa irin na Allah ba za su bauta ma Allah ba sai dai su ma rinka bauta musu in an ce Allah yana da mata to ba zai yi matar Allah ta zama to dan adam ba ko kuma ainihin zama to aljanu ko abin da ya kamata da wannan dole ne zai to tana da siffa irin na Allah an gane wannan ko to saboda haka duk abin da ka gani a sambai da kasai babu wanda ya cancanta ya zama dan Allah tana ya to matar Allah wa din da hu in kuma kace mala'iku ba sai mu ce mala'ikun da suke tare da Allah bayin Allah ne la yastabiruna an ibadati ba sa yin girman kai ga bautan Allah kenan ba su cancanta su zama to matan Allah ba ko ƴaƴan Allah wala ya tafiru ko ba sa gajiyawa yusabbihuna al-laila wan nahar la yasuru suna yin tasbihi dare da yini ba sa yin cewa na'am am ittakhadhu alihatan min al-ardi hum yunshirun na'am sai ce am ittakhadhu alihatan min al-ardi hum yushirun shin sun rike alloli ne daga ƙasa wanda allolin nan suna tayar da matattu shin su kafiran maka sun rike alloli ne a doron ƙasa wanda allolin nan suna tayar da matattu ka tambaye su ya rasulallah na'am law kana fihi ma'a آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا da ya kasance a cikin sammai da kasai akwai alloli ban da Allah da sammai da kasai gaba ɗaya sun lalace a ce a cikin sammai da kasai akwai alloli wanda ba Allah ba to da sammai da tsatsai sun lalace an gano wannan ku wannan yana daga cikin dalili na hankali Allah ya motsar da ainihin tunanin ku ne ku yarda cewa lalle Allah fa abin bauta ne shi kadai an gano wannan ku domin da a ce akwai alloli da yawa banda Allah da sammai da kasai gaba ɗaya sun tarwatse saboda idan Allah subhanahu wata'ala ya ce ayi ruwa to shi kuma ɗaya Allah ba mu san sunan shi ba zai ce kada a yi ruwa shi kuma ɗaya Allah zai ce a yi ruwa kada a yi ruwa wannan ya ce a yi ruwa wannan ya ce kada a yi wannan ya ce duk guda biyun ya faru to yanzu umarnin wa za a bi idan ruwan ya sauka an fi umarnin wannan Allah ne idan ruwan ya ci sauka to wancan Allah ya zama gajiyayye an gano wannan Allah ya ba da umarni a yi ruwa sai ga ruwa ya sauka eh Allah ya ce kada a yi ruwa sai gashi an yi ruwa to wannan wanda yake kada a yi ruwa sai aka yi ruwan shin mai cikakken iko ne ko gajiyayye gajiyayye ne shi inda yana da cikakken iko idan wannan Allah yake kada a wannan Allah yake a yi ruwa shi kuma yake kada a yi to ruwan ba zai sauka ba sai ya zama to ya ce kada a yi ruwa sai kuma ga ruwa ya sauka shi kuma wannan sai ce duk guda biyu su faru idan guda biyu sun faru yaya kenan ga ruwa zai sauka sai ruwan yake sauka ga ruwa zai sauka sai yake sauka to yanzu yaya za a yi shin duniya za ta zauna lafiya Allah ta'ala ya ce a halicci ɗan adam sai wannan ce sai wannan ɗaya Allah sai ce kada a halicce shi an gane wannan ku to idan wannan ya bada umarni wannan kuma yake kaza to yaya duniya zai kasance duniya zai kasance cikin tashin hankali kullum babu zaman lafiya na fata gane wannan zai zama to duniya yana cikin rikici da kuma rikicewa gaba daya babu zama lafiya to kaga wannan a hankalce ba zai yiwu a ce duniya ya zama to akwai alloli da yawa ba saboda wannan allah zai ba da umarni wancan allah kuma ya ce a idan wannan allah ya ba da umarni wannan ya ce a zai zama to alloli guda biyu suna yaki da juna idan ya zama to alloli guda biyu suna yaki da juna to zai zama to tsarin duniya gaba ɗaya zai warga shi ne abinda Allah ya gaya mana a wata sura inda Allah ke cewa masta kazan lahumin waladin wa ma kana ma'ahu min ila izan la zahaba kullu ilahi bima khalaqa wa la ala ba'dhum ala ba'd subhanallahi amma yasifun Allah ya ce masta kazan lahumin waladin Allah samson bai riƙi ɗa ba wa ma kana ma abu ila sannan Allah Allah ba shi da wani abun bauta tare da shi Allah ba shi da wani abun bauta wanda mutum zai yanka dabba da sunan shi idan mutum ya yanka dabba da sunan wani Allah ya yi shirka Allah ba shi da wani abun bauta wanda mutum zai yi alwashi da sunan shi cewa ya Allah in na ci jarabawa zan yanka rago da sunanka Allah shi kadai ake alwashi da sunansa Allah shi kadai ake neman tsari da shi Allah shi kadai ake neman agaci da shi Allah shi kadai ake neman halattawa da haramtawa a wajen Allah shi kadai ake sujada a gare shi shine ma'ana wa ma kana ma'ahu min ilah Allah ba shi da abun bauta tare da shi idan lalle da a ce Allah yana da abun bauta tare da shi la zahaba kullu ilahin bima khalaqa da kowane Allah ya tafi da abin da ya halitta sai wannan wannan Allah din sai ce to shi Allah gabas ne duk abin da ya shafi gabas ya kwashi wannan ce shi Allah yamma ne duk abin da ya shafi yamma shi ya kwashi kowane Allah yana da iko akan wani bangare bai da iko akan wani bangare shine izan la zahaba kullu ilahi bima khalaqa in an ce akwai alloli da yawa akwai Allah gabas akwai Allah yamma akwai Allah kudu akwai allah arewa me zai faru zai zama to wannan allah yana da iko akan gabas ne kawai bai da iko akan me yamma wannan allah yana da iko akan kudu bai da iko akan arewa wannan allah yana da iko akan waje kaza bai da iko akan waje kaza to idan ya zama to yana da iko akan wani bangare bai da iko akan wani bangare ya cancanta a kira shi Allah domin Allah ta'ala shi muqtadir ne Allah mai cikakken iko ne an gane wannan ayi inna allaha ala kulli shay'in qadir lalle Allah mai cikakken iko ne akan komai babu wani abu da ke gagaran Allah an gane babu wani abu wanda za a ce ya fi karfin Allah subhanahu wata'ala to idan ya zama to akwai bangaren da ya fi karfin Allah shugaban Najeriya yanzu Niger ya fi karfin shi shugaban Niger yanzu Sudan ya fi karfin shi shugabancin shi ya taƙaita ne kawai a Najeriya kuma zai iya yiwuwa a najeriya ma shugaban najeriya zai iya yiwuwa akwai wani abin da yake so ya zartar a ƙasar najeriya sai 'yan najeriya su hana shi yana so ya zartar da wani abu sai 'yan majalisa su ce ba ke ba kaga anan wajen 'yan majalisa sun rage wa shugaban ƙasa ƙarfin iko ina fata gane wannan to kaga a tsarin demokradiyya in dai babu cin hanci da rashawa 'yan majalisa suna da ƙarfi sosai wanda idan shugaban ƙasa ya kawo bil sai suka su sai su 'yan majalisa suka ga cewa wannan bil ɗin bai yi ba suna iya cewa ba su yadda ba na gane wannan kuna ganin shugaban amerika wannan wannan din nan shi da zafin kan shi da kuma karancin tunanin shi da rashin hankalin shi ya je cikin majalisarsa ya kawo bil sun masa ihu an gano wannan ya kawo bil ba su yanzu da bil din ba sun masa ihu to a waje yanzu trump yana da cikakken iko Kasancewan ƙasan america suna da ƙarancin cin hanci da rashawa fiye da 'yan najeriya da saboda haka shugaban ƙasa zai iya kawo wani bil yana so a sanya hannu akan bil din a ce ba a yarda ba kuma dole ya haƙuri to in ya kasance wato Allah yana son ya zartar da wani abu sai ya zama a kowanne zai taka masa birki to bai cika a kira shi Allah ba kuma bai cancanta a bauta masa ba domin Allah subhanahu wata'ala mai cikakken iko ne wanda baya buƙatan komai a wajen kowa sannan baya buƙatan sannan ko duk halittu gaba ɗaya suna buƙata ne zuwa gare shi an fahimci wannan ko idan la zahaba kullu bi ma khalaqa inda a ce akwai alloli da yawa da kowane Allah zai tafi da yi da abin da ya halitta wala ala ba'dhum ala ba'd kuma sashe da sashe daga cikin alloli wani ya fi wani in ana bugawa ana yaki tsakanin allolin wata rana wannan Allah zai rinjayi wannan Allah to idan ya zama to a cikin allolin ɗaya ya rinjayi ɗaya to wane ne ya cancanta kira shi Allah kenan wane ne bai cikakken iko waye mai rauni kaga mai rinjaye shi ne mai iko wanda aka rinjaya ba Allah bane shi ma bawa ne yanzu ya koma karkashin wancan Allah din an gane wannan ko to kaga wannan aya ya nuna mana a fili cewa Allah subhanahu wata'ala shi kadai ne abin bauta sai Allah yake subhanallahi amma yasifun tsarki ya tabbata ga Allah ga abin da suke tuffatawa, suna tuffatawa, suna jingina ma Allah mata suna jingina ma Allah da wannan kuskure karkashin wannan aya subhanallahi amma yasifun da kuma ayar da muka karanta da zu subhanallahi rabbil arshi amma yasifun sarki ya tafi daga Allah ubangijin al'arshi game da abin da suke siffantawa to yanzu kaga cewa da yayi sarki ya tabbata ga Allah game da barin duk abin da suke siffantawa kenan wannan aya ya ba mu ka'ida duk wani abu wanda wani mutum zai siffanta game da Allah wanda ba Allah ne ya gaya masa ba ƙarfi ya tabbata ga Allah game da shi imana babu ruwan Allah Allah ya tsarkaka daga gare shi kenan baya halatta haka nan kawai mutum ya kirkiro wani sifa ya jingina zuwa ga Allah ina fatan gane wannan idan ka ce Allah yana da da shin Allah ne ya gaya ma yana da da Allah ne ya siffanta kanshi da da in ka ce Allah yana da mata shin Allah ne ya siffanta kanshi da mata ya kamata in zaka siffanta Allah ya zama to Allah ne da kanshi ya siffanta kanshi an gane wannan saboda Allah ya ce subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun sarki ya tabbata ga ga ubangijinka ubangijin buwaya game da abin da suke siffantawa imana babu ruwan Allah Allah ya tsarkaka daga abin da suke siffanta Allah da shi amma kuma wasalamun alal gursali amma aminci ya tabbata ga manzanni me yasa Allah ya ce aminci ya tabbata ga manzanni duk abin da manzan Allah ya faɗa game da Allah gaskiya ne idan manzan Allah ya siffanta mana Allah to wannan abin da manzan Allah ya faɗa game da Allah na wannan sifa gaskiya ne idan wani mutum ya siffanta mana Allah ba sai mu tambaye shi wane ne ya gaya mata? Su bi subhana rabbika rabbil izzati amma ya yasifun sarki ya tabbata ga ubangijinka ubangijin buwaya daga farin abin da suke siffantawa amma kuma wa salamun alal mursalin aminci ya tabbata ga manzanni kenan duk abin da manzon Allah ya faɗa game da Allah na sifa aminci ya tabbata gare shi walhamdulillahi rabbil alamin to yanzu idan manzon Allah ya ce mana Allah mai rahama ya daidaita akan al'arshi za mu tsaya jayayya za mu tsaya tawili idan Allah ya siffar da kanshi da kanshi ya ce mana Allahu allazi rafa'a samawati bi ghairi amadin tarawna thumma sawa 'ala al-arsh ubangiji ne wanda ya daga kasa ubangiji shi ne wanda ya daga sama ba tare da wani ginshiki da kuke gani ba fa'an nan kuma ya daidaita kan al'arshi shin wane ne ya siffar da kanshi da daidaituwa kan al'arshi Allah a nan za mu yadda da abin da Allah ya siffanta kanshi ko ba za mu yadda ba shin da wani mutum ne wanda ba da a ce ba Allah ba ne da ba Allah bane ya siffanta kanshi da daidaituwa kan al'arshi mu ɗauka wani malami ne ko mu ɗauka wani shehi ne ya ce Allah yana saman al'arshi amma Allah bai faɗa ba manzan Allah bai faɗa ba za mu yadda kenan mu ahlus sunna muna gina hukuncin mu ne kai tsaye daga ina daga nassi na alkur'ani da bayani na biyayyen halitta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ahlus sunna kafin su siffanta Allah wato sai sun jira Allah da kanshi ya siffanta kanshi ko kuma manzon Allah ya siffanta mana Allah amma duk wani mutumin da yake so ya siffanta Allah sabanin abinda Allah ya siffanta a cikin Qur'ani kuma sabanin abin da manzon Allah ya siffanta a cikin hadisi wannan ba za mu saurare shi ba saboda menene ya kawo wani sifa sabanin abin da Allah ya fita idan muna so mu san sunayen Allah muna so mu san sifofin Allah ta ina za mu iya gane sunayen Allah da sifofinsa za mu iya gane ne kawai a cikin Qur'ani da Sunna an a cikin mu gaba ɗaya babu wanda ya taba ganin Allah subhanahu wataala tun da babu wanda ya taba ganin Allah in an ce ka siffanta Allah ya za ka yi ka siffanta shi imamu imamu ibn imamu la babur da ba ibn rusul yana cewa wa shibhu la yasibu fi man la yura wa zaka wahamu fi uquli wa fikra yace kamancece ne a kamantawa baya inganta ga wanda ba a ganin shi tunda ba a ganin Allah a nan duniya ba zai yi ka iya siffanta shi ba to idan muna jayayya game da siffan Allah wani ya ce Allah ya daidaita akan al'arshi wani ya ce bai daidaita ba wani ya ce Allah yana saukowa saman duniya saukowa irin nashi ba irin na halitta ba wani ya ce Allah baya saukowa wani ya ce Allah subhanahu wata'ala yana da fuska irin nashi wanda ba irin na halitta ba wani ya ce Allah ba shi da shi wani ya ce ana ganin Allah gobe kiyama wani ya ce ba a gani to yanzu wane ne zai raba mana gardama wa masalatu fihi min shay'in duk wani sabanin da kuka yi ko wani irin sabani ne hukuncin nan yana nan zuwa ga Allah fa in tanaza'atum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul idan kuna jayayya kan kowane abu ne to ku mayar da wannan jayayya zuwa ga Allah da manzansa subhanallahi amma yasifun tsarki ya tabbata ga Allah daga barin abin da suke siffantawa an ba a gano wannan aiki saboda haka amin taka zo ali hatta min al-ardi hum yushirun law na fihi ma ali hatta illa Allah la fasadata fa subhanallahi rabbil arshi amma yasifun tsarki ya tabbata ga Allah ubangijin al'arshi daga barin duk abin da suke siffanta Allah da shi نعم لا يسأل لا, لا يسأل عما يفعل وهم يسألون الله تعالى باء تنبين شو أبن دي أيكتا أما سو متاني أنا تنبين الله يرى أيكتا أبن دي قداما وربك يفعل ما يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار الله شيء فعال لما يريد an gane wannan ko to Allah ta'ala ba a tambayin shi abin da ya aikata amma su mutane ana tambayar su in Allah ya so yanzu Allah yana iya daukar ran mutane idan Allah ya dauki ran mutane ba a tambayar Allah saboda me amma da wani mutum zai zo zai zo da bijiga yanzu kawai ya harba wani mutum sai an tambaye shi me ya maka ko wanda da ka harbe me yayi ka harbe shi amma za ga mutum yana zaune kawai sai Allah ya dauki ransa kace Allah sarki wani ya rabu Allah ya ɗauki kayansa ko ba magana a zargi Allah ce Allah me na ma ka ɗauki ran ɗana ko ya Allah me miji na yayi ya Allah me yasa ka mun kaza wannan tambayan shi kanshi laifi ne ba a tambayan Allah abin da ya aikata inna lillahi ma akaza wa lahu ma aata wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamman, bal tasbir wal tahtasib Allah shi ke da abin da zai karba kuma shi ke da abin da zai bayar kowane abu a wajen Allah yana da ajali wanda Allah ya sanya duk wani halitta a duniya yana da expiring date to da idan expiring date ya zo fal tasbir wal tafafi sai ka yi haƙuri ka nemi lada a wajen Allah idan kana cikin zaman lafiya da matarka kuna cikin matsal soyayya hankalinku a kwance wata rana kawai sai Allah ya ɗauki ranka kada ka yi tambatu ka yi haƙuri dama Allah ta'ala ya gaya maka cewa wannan mata taka wato ya aura ma ita ne zuwa ga wani lokaci idan wannan lokaci ya yi Allah ta'ala na iya ɗauke ta shi ne ma'ana kowane abu a wajen Allah yana da ajali wanda aka ambata saboda haka ka yi haƙuri ka nemi lada a wajen Allah kada ka tsaya san kada ka tsaya maganganun banza ka zo ka faɗa cikin halakaci an gane wannan ko Allah ta'ala ba a tambayan shi abin da ya aikata amma su mutane ana tambayan su an gane ko na'am an ittakhadhu min dunihi aliha قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي